بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا wannan dare na ranar sha uku ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439 wadda ta daidai da ranar 31 ga watan uku shekara ta 2018 ta miladiya za mu tashi darasi na 27 a cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke yi a wannan masallaci na alkur'ani wannan wanda yake a wannan gari namu na Kano Allah ya kara ma wannan gari albarka da kariya da sauran garuruwan musulmi baki daya kuma wannan tafsiri a cikin suratul an'am muke yau za mu tashi aya ta 146 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما أو ما حملت ظهورهما وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين نعم الله تعالى يتي وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر ga waɗanda suke yahudawa haramna kullazi zukur mun haramta musu dukkan dabba ma'abuciyar farce wato wadda take da farce ma'ana ba mai kofato ba wadda take tana da farce kuma ba a wato ɗan yatsunsa ba su zamanto an rarraba su da ɗan yatsunsu a haɗe kamar yadda wato kafar raƙumi take kamar yadda kafar agwagwa take kamar yadda kafar zomo duk waɗannan haka suke su ne masu faratu to Allah ya ce yahudawa mun haramta musu dukkan dabba da take ma'abuciyar fa wa min al-baqari wal ghanami haramna alaihim shuhumahuma daga shanu da kuma awaki da tumakai haramna alaihim shuhumahuma muka haramta musu su. wato cin kitse na shanu da tumakai da awakai Allah ya haramta musu wannan illa ma hamalat buhuruhuma sai kitsan da gadon bayan su ne gadan bayan waɗannan dabbobin ne ya ɗauka wato kitsan da yake a ƙashin gadon baya shi wannan kitsan wanda ya lullube ƙashin gadon baya shi an halatta musu shi awil hawaya ko kuma kitsan da yake cakuɗe da kayan ciki au makhtalata bi azum ko kuma wanda yake ya cakuda da wato kashi zalika jazainahum bi baghihim wannan haramtawa mun haramta musu shine bi baghihim wato mun yi musu sakayya ne bi baghihim saboda zalincinsu saboda ta'addancinsu wato da saba musu saba wasu ga Allah shi yasa Allah ya haramta musu wannan haramci wa inna lasadiqun kuma mu haƙiƙa masu gaskiya ne in ji Allah wato yayin da Allah ya haramta ya ce ƙulla ya ce ma'annab sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da yake samu haramtacce akan wani abu na abinci da za a ci sai dai mushe illa an ya kona mai tatan aka faɗi wannan jinsin abubuwa guda hudu kuma waɗannan jinsin abubuwa guda hudu suka zamanto wato suna kewayo tsakanin abu guda biyu in ma abin da yake wato in ma abinda yake wato abinda yake dauda ne shi ne alhabith abinda yake kazanta mai cutarwa abinda yake kazanta mai cutarwa shi ne kamar naman alhanzir haka zalika da jini a wannan dukkaninsu Allah ta'ala ya ce fa innahu rijis da kuma mushe kowanne daga cikin waɗannan wato dauɗa ne cuta ne ko kuma abin da yake cinsa butulci ne ga Allah shine cin naman da aka yanka aka ƙi ambatan sunan Allah aka ambaci sunan wani Allah domin Allah shine ya ni'imta da azurta bayinsa da waɗannan dabbobi amma kuma a haramta ambaton sunan Allah wajen yankansu sai a yanka su da sunan wani gunki ko da sunan wani aljan da saboda aka da abin da aka haramta na abinci wannan shi ne ɗayan illolin waɗannan abubuwa to yahudawa kuma fa inda Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni abin da na samun haramtacce ke nan to don kar a istidraki to ga yahudawa ai wani abu da aka haramta musu su kuma fa me aka haramta musu kamar kuma abin da aka haramta muku ne idan sun samu in kai idan a cikin addinin wato in kamar suna cewa a cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa guda hudu kawai aka haramta to ai yahudawa akwai waɗansu abubuwan da aka haramta musu to shine Allah ya ambata a wannan ayar wanda ayar ta kunshi raddi ga mushrikai da raddi ga Yahudu. ga bayanin yadda raddi yake ga mushrikai amma ga mushrikai Allah madaukakin sarki yace haka ne yahudawa mun haramta musu dukkan wata dabba wadda take mai akaifa kamar raƙumi kamar yadda ya zo a cikin sifir tathniya wato wanda ake ce ma littafin Deuteronomy a cikin Old Testament a sura ta goma sha 14 ta wannan littafin cewar raƙumi da zomo da kuma jinsin eh, ɗaya zonar wanda ake ce masa wabar wanda yake shine zomo wanda yake kamar zomo ne amma ɗabi'arsa ta saba da zomo ba mu da shi a nan saboda haka san sunansa da hausa ba amma larabawa suna da akwai bambanci tsakaninsu kunnuwansu eh? grass cutter so shi ne wanda yake wanda shi baya cilo kamar zomo yake amma baya cigo kuma baya tsalle kamar zomo tsallansa baya kaiwa na zomo shine grass grasscutter din da zomo to kuma daga cikin bambancin su shi zomo yana goyen ciki wata daya kuma ya haihu yaya shida amma shi kuma goyen sa wata biyu ne kuma ƴaƴan da yake haifa biyu ne saboda ka bamba suna da bambanci tsakaninsu da zomo kuma shi zomo yana cizo shi ko wannan baya cizo kuma zomo in yi tsalle sai ya kai tsawon mita ɗaya shi ko wannan baya wannan tsallan to suna da bambanci to duk eh, eh, jinsin su ɗaya to a cikin littafin a cikin deuteronomy ya zo cewar da raƙumi da zomo da shi wa barka da kuci to da ka kaga abinda Allah ya faɗa haka ɗin ne ya haramta musu wannan haka dalika ya haramta musu a cikin eh, ya haramta musu kitse na shanu da awaki da tumakai ba za su ci kitse ba kitse na awaki da tumatai da shanu ba za su ci ba sai wanda kawai aka halatta musu shine jinsi uku na kitse shine kitson da yake da yake gadan baya da yake gadan bayan saniya ko dago ko tinkiya ko akuya da kuma kitsan da ya lullube kayan ciki irin kitson da za a gan ya lullube kayan ciki din nan to shi wannan kitsan za a ci haka zalika kitsan da yake ya lullube kashi ya haɗu tare da kashi shi ma wannan an halatta musu to a cikin waɗannan abubuwa wanne ne wani abu ne ya ƙunsa wanda yake na cutarwa a jiki idan an ce shi na shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce fa na horijisun au fiskan uhilla li ghairi an abinda aka haramta ma aka haramta shi a shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda rijisiya ne saboda dauda da cuta to menene abin cutarwa a naman raƙumi da aka haramta shi menene abin cutarwa a cin kitse da aka haramta shi me yasa kuma da aka tashi haramtawa ba a haramta dukkan kitsan ba sai aka sai aka halatta na gadan baya da sauransu to duk saboda wannan don kar a masu kawo wata magana akan cewa kamar akwai tufka da warwara akan hikimar shari'a in dai da shari'a ɗaya ce daga Allah ai kamata ya zama to illar ta ɗaya ce sai Allah ya ce zalika jazainahum bi baghihi wannan haramcin da muke yi ma yahudawa jazainahum sakamako ne sakayya ce muke yi musu bi baghihim saboda shishigin su sakon su da suke ma Allah shine Allah ya harata musu wato daɗaɗɗen abubuwa uhillat lahum wa alal ladina hadu da kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yace yake cewa a cikin suratul nisa harrama alaihim hurimat alaihim tayyibatin uhillat ya farkon ayar yake tayyibatin uhillat lahum wa بصدهم عن سبيل الله كثيرا yadda farkon ayar yake fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum saboda shi shi zalunci daga waɗanda suke sun yahudawa muka haramta musu dadadan abubuwa uhillat lahum saboda haka haramcin da ake musu uquba ne uquba ne akan su saboda ne saboda saɓan allansu sun saba ma Allah suka ce lan nasbira ala ta'amin wahid mu ba za mu haƙura da abinci ɗaya ba kawai kullum sai manna wasalwa kawai za a bamu babu canji mu ba za mu haƙura da wannan ba kuma sun ce idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun tafi kai da ubangijinka ku je ku yaki mu anan muke a gare sun ji zancen Allah amma suka ce ba za su imani da annabi Musa ba sai arina sai suka ce arina Allah ja'a nuna mana Allah kiri-kiri mu ganshi to wannan irin shishigi nasu shine Allah ya ce muka yi musu sakayya bi baghihim saboda haka ba babu zance wato sunar Allah tabbatatta ce cewa in Allah ya haramta abu zai haramta shi saboda cutarsa to kuma zai iya haramta ma mutane abu wanda yake ba shi da cuta saboda ya musu sakamako sakayya akan abin da suke na a to wannan don haka wannan yardi ne ga yahudu da su suka haramta abubuwa waɗanda suke babu wata hikima a cikin haramtarsu su shi ko Allah duk abin da ya haramta shi akwai hikima a ciki sannan a cikin wannan ayar akwai raddi ga yahudawa da suka ce su Allah bai haramta musu komai ba su suka haramta ma kansu saboda suna ganin su yan gatan Allah ne ta ya za a yi Allah ya haramta musu abu suka ce a su ba abin da Allah ya haramta musu abinda kawai ya haramta a gare su shine abinda annabi yaqub ya haramta ma kansa abinda annabi yaqub ya haramta ma kansa na cin naman raƙumi shine su ma suka haramta ma kansu amma ba wai Allah ne ya haramta musu ba to kuma gashi Allah ya ce wa alal ladina hadu haramna kulli dhikr mun haramta musu saboda haka ya karyata yahuda shi yasa sai Allah ya ce wa inna lasadiqu kuma mu mu masu gaskiya ne shi yasa ga a can a cikin suratu ali imran yace qul fa'tu taura tawrati fatluha in kuntum sadiqin ku zo da at-taura ku karanta ta in ku masu gaskiya ne yanzu daga cikin da abin da na karanta muku tana cikin at-taura a cikin deuteronomy yace al-ibli wal arnab wal al-ibli arnab wal wabar fala ta'kuluha raqumi da zomo da ɗaya mai kuke ce ma grass cutter ɗin ne <laughs> eh waye san muna da sunansa a hausa muna da shi a nan akwai shi to a gidan zu ba mu eh ba kurege ba ba kurege ba eh? ko zoman masar dan ba shi bane haka dai larabawa sun sa masa suna alwabar ko mun ji da turanci suna ce masa grass cutter eh. to shi nassi ya zo a cikin taurar jauji eh, na'am jauji jauji masha Allah Allah ya saka da alfai to saboda haka da'awar da suke cewar Allah bai haramta musu ba su suka haramta ma kansu ƙarya suke Allah shi ne ya gaskiya shi yasa kaga a surata Allah ya ce ma’anar sallallahu alaihi wasallam sadaqa Allah ce Allah ya yi gaskiya eh, Allah ya yi gaskiya to daga cikin abubuwan da zamu koya a cikin wannan ayar a cikin tafsirin wannan ayar shi ne cewar Allah maɗaukakin sarki ya haramta mai Yahudawa abubuwa wanda ya ambata a cikin wannan ayar kuma abin da ke cikin littafin su shaida ne akan wannan wanda ya nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake karantawa na alkur'ani shine gaskiyar abin da ke cikin attaura ba abin da yahudawa suke faɗa ba domin inda daga wajen yahudawa yake koya da ba zai faɗa abin da yahudawa ba sa so a faɗa ba don su yahudawa ba sa so a ce allah ya haramta musu wani abu sai dai su ce ai su wane su saboda su ‘yan gatan Allah ne zababbun Allah ne wato shafaffu ne da mai saboda haka ai sun fi ƙarfin Allah ya haramta musu wani abu to kaga kamata ai inda a ce shine su ne suke koya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za a zo ba zai zo yana cewa Allah ya haramta musu wani abu da su suna inkarin wannan saboda kasancewar Allah ya faɗa a cikin kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta alkur'ani cewa Allah ya haramta musu waɗannan nau'i na ababanci ya nuna cewar Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta Allah ne ya saukar masa da alkur'ani sannan a cikin wannan akwai a nuna sunnar Allah jalla wa'ala na cewar sabon Allah yana sabbaba takura ga ɗan adam a rayuwarsa don daɗaɗen abubuwa da Allah ya haramta mai yahudawa ya haramta musu ne domin me bi zulmi saboda zalunci ma'ana sun shiga haƙƙin Allah sun shiga haƙƙin bayan Allah to haka zalika sunnar Allah take duk wanda ya shiga haƙƙin Allah da haƙƙin bayan Allah to Allah maɗaukacin sarki zai takura masa rayuwarsa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya bujire daga wato ambatona shine wato umarni shine wahayin Allah to zai samu rayuwa wadda take mai tsanani mai takura to yana daga cikin wannan tsanani da takura din abin da yake mai sauki sai Allah ya sanya shi ya zama to tsanani a gare a ga mutum to ita wannan kuma a cikin wannan akwai ishara da albarkar wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda Allah madaukakin sarki ya yalwata mata a cikin shari'arta ya sawo mata sauki ka duba yawan abubuwa da Allah ya haramta ma sauran al'umomi ita wannan al'umma babu abinda aka haramta mata illa abin da ya gabata da ambatansa qul la ajidu dufi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu ya zuwa ga karshen aya to sannan amma wannan ba yana nufin kan cewar yayin da ita ma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka haɗu a kan yin wato yin shishigi da wuce iyaka cewa hukumar Allah ba za ta same su ba kuma yadda ta samu ga Yahudawa a wani lokaci daga lokaci fa Yahudawan nan su ne waliyan Allah a bayan ƙasa su ne ahlul tauhid duk sauran al'ummomi mushrikai ne su ne kaɗai masu tauhidi su ne kaɗai masu annabawa su ne mahallin kulawar Allah amma da suke tawaye ga Allah Allah ya tsine musu ya kawo wata al'umar ya fifita ta ita ce al'umar musulmi ita wannan al'umma Allah ya bata wani abu guda daya shine cewar ba za ta taba ba a kan haduwa tabewa ba dole a samu mutanen kirki a cikin su idan kuma suka ƙi yin kirkin to Allah madaukakin sarki sai ya da su ya kawo waɗansu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kuka juya sai Allah ya musanya ku da wadansu mutane ba ku ba sannan ba za su zama tutan ku ba amma dai wannan al'umma Allah ya riga ya mata albarka har karshen rayuwa shari'a ta mai albarka ce babu takura a ciki babu takura a cikin bin Allah a cikin wannan al'umma akwai sauki to sannan Allah madaukakin sarki da yace wa inna lasadiqun a cikin wannan akwai wato kirari da kuma fifitawa da sifar masu gaskiya yayin da Allah shi da kansa ya sifanta kansa ya ce wa inna lasadiqun mu haƙiƙa masu gaskiya ne saboda haka duk wanda za a ambace shi da cewa wannan sadiqu ne mai gaskiya ne to hani an bihi ya ji daɗi domin ya sifantu da sunan da Allah ya sanya ma kansa ya ce wa inna lasadiqun kuma wannan ya nuna wato girman gaskiya babu wanda ya taɓa taɓewa yayin da ya rike da gaskiya ko da ta cutu wato na gajeren zango a ƙarshen al'amari kai ne za ka mara marabauci to sannan Allah ta'ala ya ce fa'in buka idan sun ƙaryata ka ya rasu rasulallah wato akan abin da ka zo da shi tunda wannan muhawara ce ake ta yi tsakaninsa da a akan abin da suka haramta ba tare da sultani daga Allah ba ce to idan sun ƙaryata ka faƙon rabbukun zo rahmatin wasi'a to ce ne ubangijinku ma'abucin rahama ne mai yalwa wala su hu anil qaumil mujrimin amma fa ba a ije azabarsa da mutane masu laifi wato idan sun karyata ka akan hujjojin da ka kawo su suka dage akan cewar su abin da suke yi na haramta abin da Allah bai haramta shi ba suna da dalili akan yi suka ƙi gaskata ka suka ce ƙarya kake yi to ka ce musu ubangijin kuma abincin rahama ne mai yalwa wato kada ku ɗauka cewar zai haramta muku rahamarsa idan kun tuba duk da kuna ƙaryatawa ba rufe muku ƙofar tuba ba wannan yana nuna wato isa matuƙar Allah jalla wa'ala wajen jin bayansa tare da suna ƙaryata manzansa amma tare da haka ya yace ku mai rahama ne mai yalwa duk da ƙaryata ka da suke to kuma a cikin wannan ya kunshi raddi gare su da cewar to mun ƙaryata din abinda ake cewa za a yi mana na azaba ta zo mana me yasa ba ta zo ba sai Allah ya ce to ai saboda ubangiji sai Allah ya ce ka ce saboda ubangijin ku mai yalwar rahama ne dan azabar ba ta zo ba da nuna ya fala bane a'a yayi muku yayi muku rahama ne dan ko kwa tuba saurara muku yayi imhali ne sauraro ne akai muku dan waɗanda za su tuba wanda Allah ya rubuta musu arziki ya zama tuba a rufe musu kofar tuba ba idan kwa da za a saukar da azaba a halarta ku gabaki daya ta ga shi kenan wannan rahamar ta zama ta kubce daga gare ku shi kwa rahamar Allah yalwata ta sanya ta bata keɓanta kawai da masu bin Allah ba hatta masu kareta manzannin Allah hatta masu manzannin Allah Allah bai rufe rahamarsa daga gare su ba domin sai rahamar ta same su su daina yi nawa ne daga waɗanda suka rinƙa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ƙaryatawar daga bayan suka zo suka musulunta duba amru bin al-as lokacin da yace na wuce mataki daban-daban a rayuwata akwai lokacin da ba wanda nake ki a rayuwata irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har tura shi aka yi jakada ya je ya kwato waɗanda suka yi hijira zuwa habasha ya ce da na mutu a wannan lokacin da shi kenan shakawa ce tsiya ce har abada amma kaga duk da wannan abin da yake yi shine jakada fa na yakar waɗanda na kwato waɗanda suka yi hijira suka tafi habasha a dawo da su a ci gaba da azabtar da su a maka amma sai ga shi ya wayi gari ya musulunta har annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi komanda a cikin ɗaya daga cikin yaƙoƙinsa to kaga rahamar ta riske shi ga abu sufyan shine ya jagoranci rundunar yahudawa lokacin yakin eh, rundunar mushrikan makka na quraish lokacin yakin uhud amma sai gashi ranar fatuhu makka da annab sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya shiga gidan abu sufiyan ya aminta shi kuma yana abu sufiyan mutum ne wanda yake yana mai suna ne A yaji ana ambatansa ana cewa shi shi ne wannan jin cewa shi shi ne duk abin da ya yi aka ce duk wanda ya shiga gidansa an amintar da shi sai shi bayan musulunta saboda haka Allah ma'abucin rahama ce mai yalwa kamar kuma yalwar rahmar Allah ce ta yalwace komai wa rahmati wasi'at kulli shay rahama ta ta yalwace komai komai ya shiga komai ya shiga cikin rahmar Allah saboda haka da mutum ya taba yanke kauna ga rahmar Allah ko ya yanke ma wani daga cikin bayi ya yanke masa kauna daga rahmar Allah ce ka wani dinnan dai irin wannan bana da yake ai wannan Allah ba zai ji kansa ba to irin wannan ita ce tana daga cikin maganar ta komai haɗari da za ta sa shi Allah ya yafe masa kai kuma Allah ya ɓata aikin kai ya sa ka a cikin hukubarsa Allah ya kiyashe mu to amma tare da cewar kuma Allah maɗaukakin sarki ma'abucin rahama ne mai yalwa to ya ce kuma wala yuraddu ba'suhu amin qaumil mujrimin azabarsa ba a ije ta daga mutane masu laifi in ta zo sauka yayin da azabar Allah ta sauka to babu mai kawar da ita daga mutane masu laifi idan Allah ubarsa ta zo to a wato babu wanda yake zai iya kawar da ita ba wanda zai hana kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma mutanen annabi salih fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha ubangijin ubangijinsu wato ya kifar da wato ya kifa musu azaba saboda zunubansu ya daidaita ta a kansu wato kamar yadda Allah yake daidaita halitta ka ganta komai ya yi daidai yadda Allah yake daidaita halitta to haka idan azabarsa cikin zai daidaita ta a ji cewar hakika Allah ya yi azaba idan ka ce wayo wato in yi azaba kowa sai ya ce wayo Idan ya azabtu to haka sunnar Allah take wannan ayoyi da dama a cikin alkur'ani haka suka nuna inna rabbaka lasari'ul hola wa innahu laghafurur rahim ubangijinka mai gaggawar ukuba ne kuma ubangijinka mai yawan gafara ne mai jinka saboda haka kada ka sakankance da jin rahmar Allah mai yalwaci kuma ka dauka cewar zaka sha ka hmm, dauka ka kubce ma Allah ka dauka ka yi ma Allah a garin nan eh ina wane kai wane mutum idan Allah ya danka ka fala yu'adhibu fa yawma idhin la yu'adhibu 'adabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad babu mai azaba a wannan rana irin azabarsa babu mai kamun irin kamun Allah in Allah ya kama mutum to mutum ya kama in Allah ya maka bulala to za ka ji ɗanɗanon za ka san cewa an maka bulala to saboda haka kaga haka ƙur'ani yake tafiya tare da uslubin aktar zai kwadaitarwa dan kada ka ka ɗebe haso ka yanke ƙauna da kuma tsoratarwa kada ka zamanto ka sakankance ka ce kai ka sha ko wayanka ya fushe ka na'am سيقول الذين أشركوا لو شاء الله فلو sai yaqulu alladhina ashraku waɗanda suka yi shirka da sannu za su ce lausha Allahu ma ashrakna ai da Allah ya so da ba mu shirka ba wala'a wala aba'una iyayenmu ma da ba shirka ba wala harramna min shay kuma da bamu haramta wani abu ba kadhalika kadzdzaba alladhina min qablihim to kamar haka yanda waɗannan suka karyata kuma wannan magana tasu ta karyatawa ce to haka waɗanda suke gabaninsu su ma suka ƙaryata hatta za ku ba ba'sana har sai da suka dandana azabar mu qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana to ce ne shin akwai wani ilimi ne a wajenku ce ku fito mana da shi in yattabi'una illa dhann to ba in tattabi'una illa bar ku dai ba kwa bin komai ba wani abu kuke bi ba face zato kuma ku ba komai kuke yi ba illa ke rufaɗi ku kiri abu ku faɗe shi wato idan bayan duk wannan hujjar suka zo suka ɗauki hujja ta ƙarshe ita ce kafa hujja da ƙaddara duk an nuna musu cewar ba ku da hujja akan haramta akan bauta ma wani Allah akan haramta da Allah bai haramta ba ku ce gumaka ko aljanu su suka haramta kuma ku bi su ba ku da hujja akan yin wannan to sai suka ce to Allah ya ce da sannu za su ce maka ai da Allah ya so da ba mu shirka ba tun da kaga Allah ya Allah ne ai shirkar wato suna cewa ai shirkar da suke yi Allah ne ya nufa saɓar haramta ma abubuwan da suka haramta Allah ne ya kaddara da Allah ya so da gani ba saboda haka tun da Allah ya kaddara haka ya nuna cewa Allah ya yarda da abin kenan domin inda Allah bai yarda ba ta za a yi wannan shine ɗan hujja da kaddara wato ta daga cikin hujjar mushrikai ba suna faɗa bane dan sun yadda da kaddara ko dan sun yadda da Allah shi yasa Allah yake kadhalika kadzdzaba alladina min qablihim ai kamar yanda suke faɗa ta wannan hujjar suna faɗa dan su ƙaryata ka ya rasulullah da abinda kake dan su ƙaryata sakon da ka zo da shi to haka waɗanda suke gabanin su ma suka ƙaryata manzannin su har sai da tukuna azabar Allah har sai da suka ɗanɗana azabar Allah wato ita kaddara wato wannan abinda Allah yake so abinda Allah ya nufa na wanda yake na nufinsa a cikin halittarsa a cikin shi abinda yake yi ba wanda ya san shi ba wanda ya san wani. Yadda Allah yake abinsa ba wanda ya sani don haka duk wanda ya kafa hujja da wannan to ya kafa hujja da shi ne don ya karya yanzu alal misali idan mutum ya zo ya shirara ma malam alkasin mari sai ce malam ya kamare ne ce wallah haka Allah ya kaddara haka Allah ya kaddara yanzu mutum zai yadda da wannan za ka yadda mutum ya mare ka ka ce haka Allah ya kaddara to kai ma sai ka rama sai ya ce maka dan me ce haka Allah ya kaddara haka Allah ya to kaga idan kai ka ce naka yayi daidai amma nasu bai yi daidai ba to kaga kana da ma'auni biyu kenan kana da ma'auninka kana da nasa shi kuma akwai ma'auninsa abinda zai tabbatar maka da san ranka shine naka abinda kuma zai kore maka san ranka ba shi bane domin wannan ai za a iya kalbin wannan dalilin a kansu ko da aka ce sai yaqulu ladina ashraku law sha Allahu ma ashrakna za su ce da Allah ya so da ba mu shirka ba to sai a ce musu shi ma sai a ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ai da Allah ya so ni ma da ban ce kada ku shirka ba da haka idan yin shirkar ku dan Allah ya yarda ne kuke shirka to ni ma hana ku shirka da nake yi dan Allah ya yarda ne nake hana ku shirka sau da haka yaya za ku kora abu kuma ku tabbatar da shi lokaci ɗaya kuma ku ce na ku shi ne nawa ba shi ba ne sau da ta gaya nuna kan cewa wannan san ba hujja ba ce wato abin da ya fi nuna maka cewa ba hujja ba ce saboda ita ƙaddara gaibu ce ka san abin da Allah zai yi ba in an jima baka san abin da Allah zai yi ba gobe ko da ka ce za ka hujja da shi ka ce da Allah ya inda Allah in Allah ya so zan tuba to kasancewar in an jima din Allah zai so ka tuba ko Allah ba zai so ka tuba ba wannan a cikin gaibu yake to duk wanda ku zai kafa hujja da abin da yake bai sani ba bai san hakikaninsa ba to yana kafa hujja ne ba da ilimi ba Bikin kintata da faɗa ke san rai kuma yake yi kuma yayin da zai kawo shi a cikin hujja yayin da yake kawo shi a cikin hujjar inkari da ake masa na abu mara kyau da yake yi to ya san cewar wannan abin da yake ba hujja ba domin duk mutumin da yake yin abu mara kyau inda in mutum wannan hujjar za ta zamanto hujja ce to babu bambanci tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin alhairi da sharri idan mutum idan ana domin a cikin duniya dai sai an samu alhairi sai an samu sharri idan ka ce alhairi to ai Allah haka Allah ya yi saboda haka alheri ne haka Allah ya so haka Allah ya kaddaro nufin Allah ne sharri ma kace haka Allah ya so haka Allah ya haka Allah ya nufa kuma kace duk wannan daidai ne to wannan ka san kan cewar ka mayar da abubuwa waɗanda suke ba daidai suke ba a cikin hukuncin hankali ka mai da su daidai to abin da yasa ake abin da yasa muta wato mushrikai suka bata da kuma wanda suka bi su akan wannan daga cikin ɗan aqidar jabariya aqidar jabariya sune waɗanda suke cewar ai mutum ba shi da iko sai inda kawai Allah ya sai inda kawai kaddara ta buga shi ba shi da nasa ikon da zaɓinsa saboda haka duk wani abu da haka yana faruwa a bayan ƙasa ta kyale haka Allah ya so masu sako suna sako haka Allah ya so masu bin Allah suna bin Allah haka Allah ya so to wannan suna halƙi ne tsakanin wato nufin Allah wanda yake shi ne kaɗai ya san menene abin da yake nufi da abin da yi, da kuma abin da Allah ya shar'anta ya so shi ya aiko manzanni suka yi bayaninsa Allah maɗauki yanzu ku duba ku ga kissar annabi Musa da annabi Khadir annabi Musa ya zo annabi Khadir ya ga mutane da kwale-kwale ya huda musu kwale-kwale sai annabi Musa ya ga zahirin wannan abin barna ne ya yi inkari amma wannan barnar saboda annabi Musa bai san abin da yake Allah ya kaddara ba na dalilin da ya sa aka yi wannan sai daga baya ya ga akiba da annabi hadir bai huda wannan kwale-kwalen ba da wannan kwale-kwalen da shi ne hanyar da muskine suke samu suke cin abinci da sarki ya kwace musu kwale-kwalen sun rasa amma allah ya yi cewar za su ci gaba da cin abinci ta wannan kwale-kwalen sai aka yi musu abin da ba sa so abin da suke kinsa domin daga ƙarshe abin ya zamanto alhairi a gare su amma lokacin da aka sun sani sun san me hikima ba za su taɓa sani ba to haka duk wani abu da Allah ya kaddaro lokacin da abin ya faru baka san me yasa Allah ya wannan ba sai daga baya zai bayyana gare ta amma shi Allah ya san abin da ya sa ya ɗaya daga cikin wato fa'idar wannan kisar don a nuna mana bambanci tsakanin mashi'ar Allah wadda take ta halitta wadda ce ita ce abinda yake Allah yake yi yake abubuwa domin sa abin yake cikin sanin sa wanda wani mahluki bai taba ba zai taba kaiwa ya zuwa ga wannan ba ya zaka kai sanin Allah ya zaka kai sanin abin Allah ya shi me yasa Allah madaukakin sarki ya halicci sauro kuma ya kyala wannan sauran har yake rayuwa har ya zo ya cije ka abin in ka ce za ka yi tunani irin abubuwan da suke cikin halittar Allah da yadda yake sassarrafin abubuwa ka sai ya buga ta za a iya sanin wannan sai Allah to saboda haka tun da baka san wannan ba ta za ka kafa hujja da shi ka ce abin da yake faruwa saboda wannan ne wa ya gaya maka to amma abin da Allah ya saukar ya ce wannan daidai ne wannan ba daidai ba ne ku yi wannan kar ku yi wannan wannan sai ka kafa hujja da ita ce shari'ar Allah ita ce kai ake neman kai aiki da ita amma sai ka bar wanda Allah ya ce kai aiki da shi ka koma ita shari'ar Allah wanda shi ne yake yi ba kai ba ba wanda yake in ba shi ba ka ce da shi za ka yi hukunci da abin da Allah yake shi ne yake shari'ar sa ka ce da shi za ka yi hukunci to abin da fa mushrikai suke yi ke to shi yasa sai Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ya musu hal inda kun min ilmin fatukhrijuhu lana kuna da wani ilimi komai kankantarsa ku fito da shi gare mu wani ilimi wanda zai nuna mu wanda zai tabbatar da wannan cewar yayin da wato kuka yi shirka yayin da wato da Allah ya so da ba ku shirka ba ya aka kuka sani kun san cewar Allah ya so cewar ba za ku shirka bane domin idan ba ku mutu akan shirkar ba ya bayyana kun ga ya bayyana cewa Allah bai so ku mutu akan shirka ba ke kun san wannan kun san halin da za ku mutu saboda haka ba a kafa hujja da kaddara sai wanda yake yana nufin wato ya bi san ransa ya ije gaskiya ba da hujja ba to shi yasa sai Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce musu ce ne kuna da ilimi wani abu na ilimi ku fito da shi a gare mu to sai aka kyala muhawara a nan don babu bukatar a yi muhawara saboda babu wani abu da za su kawo shi ya sa ma kun ga aka ce wato aka kawo wato harafin hal hal inda kun min ilmin domin ita hal a lugar larabci tana da ma'anar harfin istifam ce ta hamzatul istifam da qad wato kamar ana cewa eh ai wataƙila kuna da wani ilimi ko to ku kawo mana wato kamar an yi tanazul ne an ce eh to wataƙila kuna da wata hujja to kuna da ita ku kawo mana to saboda an san ba su da shi sai Allah ya ce ka ga musu in tattabi'una illa dhanna ba abinda kuke bi sai zato wanda yake wannan shine hakika domin ba ilimi bane zaton kuma da ake nufi anan wajen wato zato wanda yake na ƙarya wa in antum illa tahrusun kuma ba wani abu kuke ba illa yanka ku faɗa shafci faɗi ko kuma ƙiri faɗi ku ƙiri abu ku faɗe shi shi ne mutum ka faɗa abu ba tare da wani hujja na ilimi ba ba tare da wani da wata hujja ta hankali ba wato ba wani ilimi ne wanda aka ruwaito maka ba kake da shi asarati wanda Allah ta'ala yake cewa ituni bi kitabin min qabli hada aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqin ku zo min da wani littafi kafin wannan wanda yake karantarwa da ilimi ko kuma atharatin min ilmin wani abu na riwaya abu wani abu wanda yake wato yake da asali na ilimi ku zo da shi to shi cifa wato mutum ya kira abu ya faɗa shi ne abin da yake ba shi da wani gurgubi na wannan wanda yake haka hujjar kafirai take to sannan sai Allah ta'ala ya ce ulfa lillahi alhujjatul baliga to ce ne hujja cikakkiya ta Allah ce kawai ba gare ku ba falau sha'a lahadakum ajma'in da ya so da ya shirya da ku gabaki ɗayan ku to can sun ce da Allah ya so da ba mu shirka ba kuma nan ya ce da Allah ya so da ya shirya da ku gabaki ɗaya ba za a ce wannan tufka da warwara ne? eh kun san dai alqur'ani babu tufka da warwara wannan imanin mu ne amma ku tsaya ku tunani ku gani can suka ce da Allah ya so da ba mu shirka ba kuma da mu da iyayenmu duk da mu shirka ba to sai kuma Allah ya ce wannan kintaka kawai suke sirri faɗa hujja tana wajen Allah domin da ya so da ya shirya da ku gaba ɗaya ba ita ce dai mashi'ar ba to Allah ya isa ya hujja da ita amma su ba su isa ba saboda shi ya santa su ba su santa ba shi ya san dalilin da shi hakika Allah da ya so da ya shirya da ku ki ɗaya domin da Allah ya so da ba zai aiko manzanni ba ya sanya muku hankali da za ku iya yadda da su ko ku karyata su sai sanya ku ku zamanto wato kamar rana da wata tilas ku imani babu wanda zai sami ikon ya saba ma Allah inda Allah ya so da sai ya mai da ku haka inda Allah ya so sai ya mai da ku kamar yadda jaki ake kora masa kaya ba zai taba tawaye ba shi kuma ku zama haka ko kuma mala'iku wanda la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru da Allah ya so da sai yi ku haka amma kun san wannan ku da za ku ce za ku hujja da shi ba ku sani ba amma shi Allah shi ne isasshiyar hujja kwarai da Allah ya so da ya shirye da ku gabaki ɗaya saboda shari'ar tasa ce kuma ita wannan mashi'ar tasa ce kuma shi ne wanda yake da iko ya haka la yusalu amma yaqalu wa hum yusalun ba za a tambaye shi ba me yasa kake haka saboda jin halittar sani shi da ya so sai yayi to shine shine Allah ya nuna musu ba su da hujja akan wannan magana domin suna kafa hujja da abin da yake ba su da ilimi a kansa don haka idan ka ce za ka kafa hujja da kaddara to kana kafa hujja da abin da baka sani bane ta ce a ce maka wato ka bi Allah ai ah, Allah ya so wallahi bai sa bi shi ku ya nemi kawai ne abin da nake so in Allah ya so isa ni bi shi to yaya aka yi kasancewa Allah bai so ba za ka ce in Allah ya so isa haka bi shi ya aka yi kasancewar Allah bai so din ba da har kake cewa me yasa ba za ka ce to shi tun da an ce na ba Allah in Allah ya so zan ba Allah to barin ba Allah in gani ko ya so amma sai ka ce eh to ba zan ba Allah ba saboda ni ina ganin bai so ba ya aka kasancewa bai so ba saboda haka baka da hujja ka yi dan baka sani ba baka san mashi'ar Allah ba baka san abin da Allah yake nufi da kai ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka tambaye shi wannan aikin da muke yi al'amari ne wanda an gama shi ko ko al'amari ne wanda yake yanzu ne muke fararsa sai ce al'amari ne wanda an gama shi an yi an gama to me me yasa zamu tsaya mu aiki ce ku aiki ko Allah ya hore shi ga abin da ya halice shi gare shi haka Allah ya yi tsarinsa, wato tsari ne na Allah cewar abin da Allah ya hukunta wato kamar a kamar kun san irin motar yara din nan Allah lillahi al-masalul a'la misali mafi girma na Allah ne amma kun san irin motar yara din nan da ake mata wani ai mata wani sai a sake ta sai ta tafiya hmm? to kowane abu Allah ya sanya masa wannan sababinsa kaza wannan sababinsa kaza wannan sababinsa kaza kuma da wannan tsarin ake tafiya a tsarin Allah kuma abin zai tabbata a bisa yanda ya tsara shi ba zai kauce daga shi ba ko kankani wannan ba mai iya wannan sai Allah ya san komai kuma ya tsara komai kuma kowa ya tafiya yake ko ba wanda ya san wannan sai shi shi yasa ma ya kirawo inda ya aje wannan ilimin yace masa al Mahfuz allo wanda yake kiyayayye an ke an tsare shi tsararre ba wanda yake zafin shi wani abin hatta mala'iku ba sani ba domin hatta mala'iku za su ga ajalin wani ya zo za su je su ɗauki ransa amma ba san cewa wa inda hu ilmul kitab Allah ya shafa wannan 'Yan Allah ma ya sha'u wa yuthbit wa inda hu ummul kitab sai sun je za su sai su ga kan cewa al'amarin ba haka yake ba domin al'amarin yana wajen Allah ku saboda haka yanzu da irin wannan har waɗansu za su zo su kafa hujja don su karyata manzannin Allah da shi ina suke da hujja to sai Allah ya ce qul falillahi hujjatu baligha hujja mai isa tana wajen Allah ba wajen su ba falau sha'a a ajma'in dan haka da ya so da ya shiryar da ku gabaki daya to sannan Allah ya ce qul halumma shuhada'akum ce ne ku halarto masu muku shaida ya shahaduna waɗanda za su shaida annallaha harrama hala cewa Allah ya haramta waɗannan abubuwan waɗanda kuka haramta su kuke cewa Allah ne ya haramta su samaniyata zuwa din fa in shahidu to idan suka yi shaida a bisa ƙaddarawa, a ƙaddara cewa sun zo da masu shaidar suka yi musu shaida cewar Allah ne ya haramta to fala tashhad ma'ahum kai ya rasulullah kada kai shaida tare da su ma'ana ka karyata shaida su shaidun zurni shaidun ƙarya ne wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina kada ka bi soyace soyacen ran waɗanda suka ƙaryata da ayoyinmu walladhina la yu'minuna bil akhirah kuma waɗanda suke ba sa ba da gaskiya da ranar lahira wa hum bi rabbihim ya'dilun kuma su suna daidaita waɗansu tare da ubangijinsu wato san ransu ne kada ka bi su ma'ana ƙarshen al'amari idan duk da wannan hujjar to ka ce musu suwaye za su yi muku shaida cewa Allah ya haramta wannan ku zo da su kamar za su istibshari eh to ku halarto su amma wai ba wai kawai su waɗanda masu shaidar waɗanda in su zo za su yi muku shaida cewa Allah ya haramta wannan wannan takidi ne kan cewa ba wai kawai za su zo bane a'a shaidun ba wai kawai shaidu bane waɗanda za ku kira su shaidu a a shaidu kuma da za su tsaya kan su yi shaida don za ka iya samun shaida amma ya ce ba zai shaida ba E, na sani amma ba zan yi shaida ba ku kawo wanda yake shaida ne kuma a shirye yake ba da shaida to idan suka zo suka yi shaida a kaddara cewa ma sun shaida cewar Allah shine ya haramta waɗannan to ka karyata shaidarsu su shine ma'ana fala tashhad ma'ahu ma'ana ka karyata shaidarsu kada ka bi shaidar su ka ce ku shaidun zurne shaidun karya ne to sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sifanta su da sifar da take wajarta wato nisantar da mutane daga mutum ya zamanto cikin kece kada ka bi soyace-soyacen ran waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah na farko tukuna wanda suke ƙaryata ayoyin Allah ba sa imani da ranar lahira kuma suke daidaita wani tare da Allah kuma waɗannan sarrai suna kan sarrai kaga zulumatun ba'dha fawqa ga su da mummunan sifa kare ta ayoyin Allah rashin imani da lahira daidaita wani da Allah kowanne daga cikin wannan duhu ne to sannan kuma sarrai sarrai domin waɗanda suke masu wannan sifar ba za ka taɓa samun suna tare da gaskiya ba domin duk mai kare ta ayoyin Allah ba za ka taɓa samunsa da gaskiya ba mai ta ranar lahira ba ta samun samunsa da gaskiya ba saboda haka babu abin da suke akai illa illa soyace soyacen rai to wanne ne yafi kowa wa yafi bata daga wanda yabi shiriyar daga wanda yabi san ran wani ba tare da shirya daga Allah ba san rai fa shine kawai abin da yake kake abin da kake sha'awar sa kace wanne ita ce za ta zama to shari'a kai kanka ka san wani abin da kake so ba daidai bane to ballantana kuma wanda yake babu Allah a zuciyarsa ya butulce ma Allah ya sanya wani daidai yake da Allah Wani ne wanda yake Allah ya juye tunaninsa irin wanda ya sanya wani daidai yake da Allah to sannan kuma a ce abin da yake so shine zai zamanto abin yi sai aka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan to a cikin wannan akwai nuna cewar a ta'ajizi gajiyarwa ga waɗanda gajiyarwa da rashin hujja ga waɗanda suke rigima da annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci kan cewa ba sa kan komai yau da suna da shaidar da sun zo da ita kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa min al-ibil ithnain wa min al-baqar ithnain qul adh harrama am al-unthayayn amma shtamalat alayhi arhamul unthayayn am kuntum shuhada'a idh wasakumullahu bihadha ko kuna nan ku shaidu ne yayin da Allah ya umarni da wannan ai shine karshen ta da akwai da sun kawo kuma tarihi ya kiyaye to duk waɗanda Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce musu kaza ta ce musu in kuna da hujja ku kawo da akwai buƙatar a ce inda sun kawo da akwai buƙatar ce a ce tarihi ya kiyaye ta saboda a lokacin da alkur'ani yake sauka su ne a sama su ne da iko su ne da mawaƙa su ne da mulki su ne da mabiya a ce kuma har sun kawo hujja da za ta ije abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta cewa ku kawo hujja ku kawo hujja a ce har sun kawo hujja tarihi ya manta ta inda sun yi da tarihi ya kiyaye shi inda sun yi da tarihi ya kiyaye shi kasancewar tarihi bai kiyaye shi ba ya nuna ba su da wata hujja ba abinda suka kawo kuma abin da Allah maɗaukacin sarki ya yi kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam shine ya tabbata waninsa ya zamanto wato a tawalwayniya babu wani abu wanda yake sakaninsa Allah maɗaukakin sarki ya haskaka zukatanmu da hasken alkur'ani Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah ya sanya mu zaman to jagorori ga masu tsoron Allah subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wannan ya ce Allah assalamu alaikum Allah ya kara ma malin imani Allah ya kare ka daga abinki wa'annan babu matsala idan mutum ya yi amfani da malam bahaushe yana cewa kaddara ta riga fata e wato sannan bahaushe yana cewa da ya sani da ya yi kaza a na farko cewar kaddara ta riga fata wato wannan maganar haka take domin abinda Allah ya kaddaro shine yake tabbata ba abinda kake fata ba wa ma tasha'una illa an ya yasha Allah shine ma'anar wannan kuma haka yake din domin abinda kake fatan ya afku in bai afku ba to shine wannan yana daga cikin sallama makaddara kuma haka bawa ya kamata ya zamanto idan abu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutum ya ce idan wani abu ya faru lau anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza walakin qaddara Allah wa ma sha'a fa'al kada ya ce da nayi kaza da kaza ya faru sai dai ya ce Allah ne ya kaddaro kuma abinda Allah ya so shi yake yi fa inna law taftahu babash shaytan domin cewa da kaza ne wanda yana buɗe ƙofar shaidan to haka yake domin baka san abin da Allah ya nufa a gare ka ba da abin da ya kaddaro maka sai dai amma kafin nan mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace ihris alama ma yanfa'uka wasta'in billah wala Ka kayi wato kayi hankolan abin da zai amfane ka ma'ana kai aiki kai hirsu ka yi hankolansa kai kwaɗayin abin da zai amfane ka ka nemi taimakon Allah wato kasancewa ba ƙoƙarinka ba ne ba ƙarfinka ba ne zai baka taimakon Allah ne wala ta ajaz kada ka gajiya me al'ajaz al'ajaz shi ne rashin kada ka wato ba ka yi amfani da tunani da basirar da Allah ya baka ba da ƙarfin da Allah ya baka al'ajiz shi ne aka san alkayyis al'ajiz shi ne dono wanda zai tsaya kawai yana ganin abubuwa a ai ba komai a kana kwance sama za ta yi ruwan zinari ai zan kai ga mutum kullum a cikin mafarki yake da dai ina zaune dinnan in ji kawai an ce an zo an bani waɗansu miliyoyi ko waɗansu daloli haka yake an taɓa rayuwa a haka yau shi ne wannan shi ne al'ajis kenan man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani wanda ya bi maransa ransa san ransa abinda yake so kawai shi yake so kuma kullun a cikin guri yake ai ba komai ai komai zai yi kyau ai za mu samu kaza ai za mu samu kaza bai tashi yayi komai ba to akan wannan ne fa Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai haka to sannan idan Allah ya kaddara abu in Allah ya kaddaro maka abu to ka ce kaddara Allah wa ma sha'a fa'ala Allah ne ya kaddaro da Allah ya so kuma shi yake yi kada ka ce da nayi kaza da kaza da kaza ne domin wannan shine zai da kofar shaytan sai ya warware maka wani abu ma'ana wato kaman in in kai kokarin ka ka nemi taimakon Allah Allah bai tabbata ba to haka Allah ya kaddara sai ka ci gaba amma in ka ce da na yi kaza da na yi kaza haka za ka tsaya a nan wajen ba za ka ci gaba ba haka za ka tsaya a nan ba za ka yi motsi ba wannan dalilin sai ya zama dalilin kifewar ka gabaki ɗaya ka kwanta ba za ka sake tashi ba amma in ka ci gaba ka ce to haka Allah ya kaddaro domin baka sani ba haka din ne saboda haka wannan magana ta bahaushe tana da wannan fuskar ta daidai da kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisin cewa kaddara ta riga fata abinda Allah ya kaddara shi bai tabbata amma wannan kada ya sanya ka ta zama to ka mugusta to ga Allah ta zama to kullum mai kyakkyawan zato ga Allah cewar Allah madaukakin sarki idan wato yana tare da kai a cikin kyakkyawan sa gare ka idan kana zaton cewar Allah zai amsa addu'a to Allah zai amsa addu'a ka amma in kace in kana zaton Allah ba zai amsa addu'a ka ba saboda ka gwada ka ga baka samu ba bayani ka gwada wa karan ba bayani ka ce to ai ma an yi addu'ar ma ba a karɓa to shikenan Allah ka zai karɓa ba saboda Allah ya ce ana inda zanni abdi fal yadun nabi ma sha ina cikin zaton bawa na gare ni ya ta iya zaton da yake so da ni ta go da wata riwaya ibn hajar yace wanda duk yake zaton Allah zai gafarta masa Allah zai gafarta masa wanda duk yake zaton Allah zai karbi tubansa Allah zai karbi tubansa wanda duk yake zaton Allah zai amsa addu'arsa Allah zai amsa addu'arsa shi Allah yana so a masa kyakkyawan zato ko gaba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya ji abin da zai zai sa masa ya samu wannan eh, wanda zai sa masa samu kyakkyawan zato ya karsashi kamar yana cikin idan yazo zai yi tafiya yana tafiya sai ya ji ana kira ya raba raba sai ce to tafiyar mu ta yi riba za mu samu riba a tafiyar mu kawai jiya wani yana faɗa saboda ne saboda wannan su sa kyakkyawan zato kuma shi sa ya ce ai istikhara in mutum ya istihara ba wani abu yake gani ba ba wani mafarki yake gani ba ko ya ji wani sauti ko ya ga wani ruwa eh, ko ya ga abin nan wata ishara a'a istihara kyakkyawan zato ce ga Allah cewa ka nemi zaɓin Allah in ya tabbata to shi ne dama abin da ka nema na zaɓin Allah in bai tabbata ba to shi kenan dama ka ce in sharri ne Allah ya kawar da shi da haka ka ci gaba Allah sharri shi yasa abin da bai tabbata ba saboda Allah ya saboda abin sharri ne Allah ya kawar da shi in kuma ya tabbata ka ce to alhamdulillah alheri ne sai dama na ne zaɓin Allah da haka ba za ka taba zuwa kana da na sani ba domin ita da na sani ita ce take sanya mummunan munar mugusta zato ga Allah ah, to sannan wannan ita ce kadai tambaya sha'anin abin nan din a ah, wannan ayar da muka karanta yau wato tana daga cikin abinda a malaman tafsiri suka yi maganganu masu tsawon gaske kuma waɗansu maganganun za su rudar da mutum ma amma kusan abinda muka kawo a nan kusan shi hulasa wato ne wato tataccen magana a kanta cewar abin mashi'ar Allah abinda Allah yake nufin yi abu ne wanda yake ba wanda isa ya hujja da shi sai Allah don ba wanda ya san shi sai Allah ba wanda ya san shi sai Allah duk wani wanda ya kafa hujja da shi to ya kafa hujja ne akan jahilci dan bai san shi ba ka kafa hujja da abin da baka sani ba to wannan shine kulasar magana to kuma haka sha'anin kaddara yake baka san abin da Allah ya nufa gare ka amma shi Allah ya sani ko mu rinka tunanin kissar annabi Musa da annabi Khadir wanda zahirin abin da zai zo abin da Allah zai abin zai faru a cikin halittar Allah a cikin aikin Allah zahiri zai iya zamantowa ba abu ne wanda kake so ba amma ƙarshen al'amarin ya zamanto alhairi ne wanda kai baka san shi ba shi yasa ake cewa duk abin da ya zo maka daga Allah ka karɓe shi ka sallama muƙaddara Allah domin idan baka karɓa ba wani lokaci alheri ne zai zo maka a sifar sharri in ka karɓe shi ba alherin ya kubce maka kenan girma ne wani lokaci zai zo maka a sifar ƙasƙanta in ba karɓi wannan ƙasƙantar ba girman ya tafi arziki ne zai zo maka ta fuskar talauci in ba karɓi wannan talaucin ba arzikin ya tafi saboda aka babu abin da za ka yi ka kyau ka tattato ga Allah kuma karka manta kamar yadda Allah ya ce rabbukum zu rahmatin wasi'a ubangijinka mai rahama ce mai yalwa ba ta da iyaka amma sai ka kyauta ta zato gare shi ya daga cikin kyauta ta zato gare shi ka cewa shi mai yalwar rahama ne ba zai maka abin da yake zai zama to babu nufin ihsani a gare ka ba akwai wani bawan Allah da yake cewa ya rubuto dogon bayani yake cewa mana Allah ya kara maka lafiya arziki da kwanciyar hankali da zuriya mai albarka amin ina neman addu'a da shawara ina da lafiya ina aikin gwamnati sutura abin hawa mota abinci duk Allah ya wadata ni da su amma Allah ya jarabce ni da rashin mata wallahi duk lokacin da zan zo wannan majalisi mai albarka sai in ta tunanin cewa da ina da mata da tare za mu dinga zuwa da shi yanzu na kai shekara 35 kuma ina zaman lafiya da mahaifiyata duk lokacin da na kira ta sai ta samun albarka kuma ta ce tana min addu'a Allah ya ban mace ta gari malam a taya ni da addu'a ko akwai addu'an da za a bani don gaggauta al'amarin auren da nake nema Allah ya saka da alkhairi amin Allah gaggauta maka wato wannan kunga shi ne zai nuna mana cewar Allah sai aminta sai shi yanzu mata da dama neman namiji suke neman mijin aure suke ga shi shi kuma neman matar aure yake amma waye zai hada wannan da wannan sai Allah ko ba wai watakila ya rasa bane ya samu wani abu yasa ba a dace ba duk irin abin da ake nema a cikin miji kaga yana da shi ga aiki ga wadata ga abinci har mota ga addini ga zuwa masallaci ga addu'ar mahaifiya ta Allah ya masa albarka saboda aka kai haƙuri komai yana da ajali komai yana da ajali bi kulli ajalin kitab kowane ajali yana da lokacinsa saboda aka yana nan tafi insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki rabbul arshil azim Allah ya sare maka al'amarin aure Allah ya gaggauta maka ya zo ajilan gaira ajil cikin gaggawa ba da jinkiri ba sannan akwai a to da su gabaki ɗaya wanda ba <laughs> eh, dukkan masu wa Allah ya sare musu sannan akwai alaji ado salakankiya mai shirin barka da hansi na freedom Allah ya ma mahaifiyarsa rasuwa ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mata Allah ya ɗaukaka darajarta Allah ya haskaka kabarinta Allah ya sa aljanna makomarta Allah ya gafarta mata ya shigar da ita cikin rahamarsa su kuma wanda ta bari Allah ya ba su haƙuri sannan akwai alhaji ibrahim shi ma ya rasu yau muna roƙon Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya gafarta masa ya sanya aljanna makomarsa Allah ya yi Allah ya kyauta bayansa ya ɗaukaka darajarsa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد na roƙon Allah madaukakin sarki Muhammad ne kuma mahaifiyarsa ta rasu ba Ado Salim Alhaji Ado mai yin shirin hantsi aka je yi rubuta amma ba haka ba ne sun gyara to Alhaji Ado Muhammad a dan uwan wazirin Dutse kenan na Freedom to kowanne ne daga cikinsu muna roƙon Allah ya gafarta ma mahaifiyar tasa kuma wanda muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shigar da mu rahamarsa baki ɗaya. muna roƙon Allah maɗaukakin Allah muna roƙon ka a wannan majalisi namu ka haɗa mu a cikin aljannar firdaus ka azurta mu da ceton manzon ka sallallahu alaihi wasallam Allah ka saukar mana da rahamarka da sakinarka abubuwan da muka roƙa da waɗanda ma da wanda muka roƙa tare da wanda kowane ɗaiɗaikun mu ya roƙa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka amsa mana addu'o'inmu Allah ka yaye mana tsanani da ake ci a cikin wannan al'umma ta mu Allah ka shaka hankali da ake ci a wannan al'umma ta mu musamman a jihar Zamfara da sauran da jihar Taraba da sauran jihohin wannan ƙasa muna roƙon ka ya Allah ka yaye mana wannan tashin hankali wanda suke barna suke zubar da jinin mutane Allah ka ije mana barnar su Allah ka yi mana maganin sharrin su Allah ka karya karfin su Allah ka watsa aniyarsu Allah ka ba mu nasara a kansu ya Allah muna roƙonka ka yayi mana tsanani da talauci da ke cikin wannan al'umma waɗanda suke cikin bashi Allah ka biya musu marasa lafiya